صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin mu na daren yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, mu koyi harshen Farisanci, mata a cikin al'umma, duniyar mu a yau, idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 25 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan da na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 131 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan mayan shekara ta 1892 aka haifi marshal joseph tito tsohon shugaban tarayyar yugoslavia tito ya shiga yakin duniya na daya kuma har sojojin kasar suka kame shi amma bayan gama yakin aka sake shi sai kuma yakin duniya na biyu ya tara dubban sojoji waɗanda suka yi turjiya a gaban sojin jamus karkashin 'yan nazi wanda hakan ne ya sa alatilas adolf hitler ya janye daga yugoslavia bayan kuma sai aka zaɓe shi a matsayin shugaban tarayyar yugoslavia a shekara ta 1953 sannan kuma a shekara ta 1974 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa na mutu raba. ya ci gaba da shugabancin tarayyar yugoslavia har zuwa shekara ta 1980 ya mutu yana da shekaru 88 a duniya masu saurare kuma san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan mayan shekara ta 1963 shugabannin kasashen afirka 30 suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar hada kan kasashen afirka wadda ake kira da oau a takaice a birnin addis ababa na kasar habasha shugabannin kasashen ghana masar da kuma gini na lokacin ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kafa a wannan kungiyar sai kuma watan yuli na shekara ta 2002 kungiyar ta zama tarayyar afirka wato au a halin yanzu dai au tana da kasashe 54 da suke a matsayin mambobinta shugabannin kungiyar kuma suna taro sau guda a kowace shekara kuma a lokacin ne ake zabar shugaban kungiyar na karba-karba bana kuma kungiyar tarayyar afirka tana da kwamitoci daban-daban waɗanda suka hada da babban kwamitin zartarwa sai kuma kwamitin tsaro da sauran kwamitoci na raya tattalin arziki da ci gaban kasashen afirka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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 da yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Labaran duniya da farko ga kaninsu. Ana bikin cikar kungiyar tarayyar Afirka 60 da kafuwa. can kasar labanan ana bikin ranar wato zagayowar a can kasar labanan ana gabatar da bukukuwan ranar 'yantar da kasar daga mamaye haramtacciyar kasar isra'ila a faransa an sanar da cewa a cikin kowaɗanne mintuna goma sha biyu ƙaramin yaro ɗaya yana ɓacewa yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin ana bikin cikar ƙungiyar tarayyar afirka shekaru 60 da kafuwa baƙi daga ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka sun fara tururuwa a birnin addis ababa na ƙasar habasha domin yin bikin cika shekaru 60 da kafuwar ƙungiyar tarayyar afirka shugaban cibiyar tarayyar afirka kuma tsohon firaministan ƙasar chadi musa Faki ya yi bayani na yin maraba da bakin da suke halatta babbar cibiyar ta kungiyar tarayyar afirka a birnin addis ababa ana sa ran cewa a yayin bukukuwan ƙasashen da suka halatta za su gabatar da jawabi akan ci gaban da ƙasashensu suka samu sannan kuma za a gabatar da bayanai a kan wato matsayar ita kungiyar ta tarayyar afirka nasarori da kuma ƙalubalen da yake gabanta. A ƙasar Labanan a yau ne ake buɗe bukukuwan ranar da aka ‘yanto ƙasar daga mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A yau Alhamis 25 ga watan Mayu daidai, ake bikin tunawa da ranar da aka kori haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga mamayar da ta yi wa ƙasar. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi kutse a cikin labanan da ma mai yankuna masu yawa na ciki har ta isa birnin beirut a shekara ta 1982 a wannan tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi barna mai yawa inda ta kashe mutane tsakanin dubu goma zuwa dubu a faɗin ƙasar mafi yawancin sufurarin hula tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ƙudiri mai lamba 425 da ya ci haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta fice daga dukkanin yankunan da ta mame na ƙasar labanan sai dai hakan ba ta faru ba har sai da al'ummar ƙasar suka ɗauki makamai domin yin gwagwarmayar 'yanto da ƙasarsu inda a shekara ta dubu biyu ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan ficewa daga mafi yawancin yankunan da take mamaye da su a yau ne dai wato alhamis can an jima jagoran kungiyar ta hezbollah ta labanin said hassan nasrullah zai gabatar da jawabi a kan bikin ranar kora haramtacciyar kasar isra'ila daga wannan ƙasa. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Gwamnatin Chadi ta sakin afuwa ga 'yan adawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku. Shugaban ƙasar ta Chadi ya fitar da sanarwa ta yin afuwa ga mutane 67 da ake tsare da su bayan da aka kama su a wata zanga-zanga da suka yi a ranar 20 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 ta gabata. Har ila yau daga cikin waɗanda afuwar ta shafa da akwai wasu mutanen goma sha ɗaya da aka kama a watan Disamba na bara bisa zargin yunkurin yin jun mulki a ƙasar wanda bai nasara ba. Tun a farkon watan Afrilu na wannan shekara ne da ya shugaban ƙasar ta caji janar Muhammad Idris Itno ya yi afuwa ga wasu mutanen su 380 sai kuma wasu 259 a cikin watan Oktoba. su ma duk an kama su ne a yayin zanga-zangar. shugaban ƙasar ta chad ya ce yana sanya mayar da hankali ne akan fahimtar juna da zaman lafiya a tsakanin al'umma ƙasar mutane 77 daga cikin waɗanda aka kama su ɗin an yanke musu hukuncin zaman kurkuku na watanni 18 zuwa shekaru biyar bisa laifin yin haramtaccen taro daga cikin waɗanda afuwar ta shugaban ƙasar ta shafa da akwai jagoran hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta chadi barandin bardel da kuma wasu manyan jami'an soja su goma a faransa an sanar da cewa a faransa Wani rahoto a ƙasar Faransa ya bayyana cewa a cikin kowane minti goma sha biyu wani rahoto da aka fita a ƙasar faransa ya ce a cikin kowaɗanne mintuna goma sha biyu ƙaramin yaro ɗaya yana ɓacewa sabon rahoton da aka fita a ƙasar ta faransa ya ƙunshi cewa a cikin kowane mintuna goma sha biyu ana sanar da ɓacewar yaro ɗaya a cikin faɗin ƙasar rahoton wanda hukuma mai kare haƙoƙin ƙananan yara ta ƙasar faransa ta fita ta bayyana cewa a cikin shekara ta biyu da ta gabata kaɗai ƙananan yara fiye da dubu arba'in ne suka ɓace rahoton wanda mujallar le point ta buga a daidai wannan rana ta ashirin da biyar ga watan mayu an yi bayani a kan abin da yake faruwa na ɓacewar ƙananan yara inda ta ce a shekarar da ta gabata kaɗai ƙananan yaran da suka ɓace sun kai dubu arba'in da uku da ɗari biyu da biyu rahoton ya kuma ƙada cewa duk da cewa wannan adadin na yara da suka ɓata a shekara ta 2022 ya ragu idan aka kwatanta da waɗanda suka ɓata a shekara ta 2021 amma duk da haka a cikin kowaɗanne mintuna sha biyu yaro ɗaya ne yake ɓacewa to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu raro barkamun da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa ila yau sake saka da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar batun tsige sarki muhammadu sanusi na biyu inda a yau za mu ci gaba duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. a yau za mu tashi ne kan tambayar cewa jim kaɗan bayan naɗin sarki muhammadu sunusi na biyu akwai wani sanannen ɗan jarida kuma aminin sarkin wato malam adamu adamu wanda ya yi wa buhari ministan ilimi wanda ya yi wa sarkin hannunka mai sanda kan cewa ba duk inda ya ga zarau ba ne zai tsinka a ganinka me sa bai saurari wannan shawarar ba cikin wani abu da nan akwai wani basaraki ba da ya ci. wannan bakin su zai kai shi misali za a samu matsala wata rana za su za a ci saboda shi babu yadda za a yi ga abu ne shi ya shi a gane so matsalar ta kuma sarauta tana da wani abu da ake kira kurum idan ka ga abu kai shiru kai wannan kai kurum ka nemi abin da ka bi abin ta hanyar da ya dace shine ka je wannan ta bayan gida ka je ka nemi hukuma ka sanar da ita cewa in aka aiwatar da waɗannan abubuwa jama'a za su cutu tunda kai kana kusa da mutane kullum kana samun rahoto ƙarƙashin mai unguwa dagaci hakimi kana jin labarin ƙasarka duk abin da ita ƙasarka ta kwana a kullum kana samun rahoto kuma ka fi kusanci jama'a daga ita kwanta ita gwamnati za ka iya ba gwamnati shawarwari masu amfani ta bayan gida wannan in ba su yi ba ka zuba musu ido Allah ya ga nufinka tunda wannan duk komai yunkurinka da abin da ba yadda za a yi mutanen nan su canja yan gwamnatin nan azzaluma ce haka za ta ci gaba da zaluncin har Allah ya kawo karshen ta ka duba mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero babu irin mulkin da bai gani ba ya zauna da yan siyasar farko ya yi zamani da su ya zauna da sojoji ya yi zamani da su ya tsara zama da yan siyasa ya yi zamani da su gwamnoni kala-kala da wanda suka kyautata masa da waɗanda suka duk ya zauna da su kuma gaba ɗayansu zamaninsu ya shuɗe yana kallo wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi to wannan magarman experience ka tara ba yadda za ka iya za ka samu dabarun yadda za ka bullowa idan jama'ar ka za su zauna lafiya su zauna da gwamnati lafiya su ba da goyon baya ga hukuma tunda ita masarauta tana ɗaya daga cikin wani bangare na gwamnati wanda za ta sa jama'a su zauna su yi wa gwamnati ladabi don zaman lafiya a ƙasa saboda mutane suna ganin girmanta fiye da fiye da ita kanta gwamnati mutane sun fi ganin mutunci da darajar masarauta in sarki ya magana in ana hayaniya ko a wani abu ko tashin hankali sarki na magana sai ga mutane sun nutsu sai ga sun bi saboda girmama sarautar har yanzu akwai sauran mutunci da mutane suke abin nan da amma gwamnati tana kawo eh, yadda take shiga ina take kokarin ta ragargaza harkar gaskiyar lamari ba karamar illa ba ne ga al'umma saboda ita kasan siyasa mutum zai iya fito ya faɗa wa gwamna abin da ya ga dama daga gidan rediyo eh, ya irin cin mutuncin da ya ga dama amma da wahala ga an fito an ci mutuncin sarki saboda ba don kawai saboda girma shi da ake da mutunta shi da ake to muna fata insha Allah shi wannan eh, wannan shi Muhammadu Sunusi zai ba da goyon bayansa a wajen ya dawo da martabar sarauta a Kano ko da ba shi ne sarki ba amma shi kam akwai matsala gaskiyar lamari a ce Muhammadu Sunusi yana nan yana tare da 'yan siyasa zai ga wani abu ya shiru wani abu da kaban wahala gaskiya so wannan shawara da malam adamu ya faɗa ba gaskiya ne saboda ba shi kaɗai ba akwai kuma mutane da da suka faɗi wannan magana da ka faɗa. Tumana Ibrahim akwai jishe da can cewa akwai hannun manyan arewa wajen tuba sarki Sunusi. Mun sani ba ko bincikin ka ya kai wajen. A ni dai wannan na jin ma ni a wajen kama na fara ji gaskiya wannan eh, ba da labarin cewa ko akwai hannun wa'yansu daga cikin manyan arewa ka duba ka gani ai muhammadu sunusi ya zauna lafiya da manyan arewa musamman ma a kano ma lokacin da aka cire shi ai za su ga manyan kano ba su ji daɗin cire shi ba alazikansa wani alai bashir tofa uh, inuwar jama'ar kano ai ba su ba da goyon bayan cire shi ba saboda cire sunusi ba uh, matsala ne saboda lalata lalata harkar sarauta ne musamman mu a kano su amma ban sani ba watakila ko a wajen kano waɗansu da suke da matsala da shi eh, saboda shi kaga figa ne babban figa ne ya yi gwamnan bankin najeriya ya yi aiki a first bank ya rike manyan makamai a gwamnati su watakila ko ya samu matsala da waɗansu wadanda suke ganin cewa yana shiga hurumin da ba nasa bane ko a tsarin ba da shawara game da tattalin arziki wataƙila anan ya samu matsala da waɗansu wanda suke ganin cewa lalle ya kamata a tsige shi saboda a rage karfin kaifin maganarsa a waje amma dai ni nan a kano dai gaskiya lamari ni dai bani da da masaniya a nan kano fi sabilillah to Allah ta malam kasan akwai batu da wannan sabon gwamna ya yi shi abba gida-gida sabilillahi kasan abba ba zai yi wani abu ni a ganina abba ba zai wani abu wanda zai kawo illa ko tasgado da sarauta kano ba saboda abba nan da kake gani abba nan dan sarki ne abba nan a ga ya kaife shi lokacin akwai wani masanin tarihi shi ma kamar ka wanda yake cewa ba a taba cire sarki an dawo da shi ba me za ka ce ba a taba cire sarki an dawo da shi a zamanin fulani a kano ba gaskiya ba a taba yi ba amma a zamanin haɗe an cire sarki an dawo da shi kafin shi wani zanibi akwai muhammadu kukuna ya yi sarki aka cire shi kuma daga baya aka dawo da shi ya ci gaba da sarauta so kaga wannan zamani ne mai tsawo ya riga ya wuce tunda tarihi ka ce to kaga ko akwai so in dai ko akwai eh, an samu kaga dole mu ce an samu tunda mun mun biyo mun biyo ta wajen so amma a dai tsarin wannan tsarin na zuwan fulani ba taɓa cin sarki an dawo da shi ba ba taɓa yi ba inda za a dawo da sarki wata da an dawo da muhammadu sunusi lokacin da jini ya dawo eh, mulkin kano shine magana. to da karshe madam yanzu wata shawara aka ba gwamnatin kano mai zuwa. ni shawara lalata tarihi ya eh, gari a kai shi ce an kirkiri wani sarki misali da kana misali yanzu a dakin kano yana hakimin dawakin tofa da cewa ka kirkiro wata masarauta a fici ka ce wai ma dakin kano wai yabi wannan masarautar ake ka san wasa ne eh, ko ka ce wai kaman makaman kano wanda yake hakimi a wudil eh, wai ka zo ka ce wai yabi masarautar gaya ake ka san wasan yara ne ai duk wanda ya kawo wannan tsarin ma kawai ka gane ko bai san tarihi ba bai san tsari ba ka gane ko hankali a cikinsa wallahi mahaukaci ma ba zai mahaukaci ma ba zai wani tsarin ba wanda aka kawo shi to dole ne a zo a tsaftace wannan tafiyar gaskiya a gyara a dawo da gyara tarihi dawo da martabar gidan sarautar yadda yake a gidan al'umma da duniya gaba daya ni shawarar da nake bawa gwamna mai shigowa kenan Allah ya bashi ikon yi domin ci gaba da wannan tattaunawa mun sake gayyato malam ibrahim suleiman wanda aka sani da dan garko masanin tarihin sarautun arewacin nigeria musamman na kanan dabu masararo a anan ne kuma kawo karshen wannan shirin namu na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam ibrahim suleiman wanda aka sani da ɗan garko masanan tarihin sarautun arewacin najeriya musamman na kanan dabu da ni awal kunyi da na shirya nake cewa sai wani jikon wukari ya zub da tsamiyar kura madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka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 Assalamu alaikum warahmatullahi Rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani launin Ali game da na so ku bani dama a na faɗar ra'ayina kan wato zargin da ake wa Ado Doguwa to gaskiya na kotu cewa ba a kama shi a da laifi ba ko kuma ba a kama shi da ka'ida ba a farkon kama to gaskiya wannan abun a takaici ne kasancewar ya aikata laifi to a hukunta ya amma in ba a hukunta ya ba hakan zai ba da kofa ne ga na ba ko da yake mun da mun san Najeriya ba wani wanda yake shan hukunci sai dan talaka da kuma talakan kansa fatan mu dai alƙalan najeriya za su dinga hukunci da gaskiya domin za su zama kasu zama ababen tambaya ranar gobe gaba ga allah suna na gwani lawan ali gamadan shugaban kungiyar kira da saurare ta afirka rehen jihar kano radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilis firizi kulab ra'ayin zuciya da take a agaris a jamhuriyar nijar ɗaya daga cikin kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka ra'ayina a yau da zama zan bayyana dangance da wannan matata da eh, shugaban kasar tarayyar Nijeriya Muhammadu Buhari zai sa mu hannu game da eh, za ta fara aiki game da tono mai da Allah ya arzuta kasashen mu na Afirka. To wannan gaskiya mu sai mu ce ci gaba ne ga Afirka gaba ɗaya ma ba a tarayyar Nijeriya ba saboda wanga mai da zai fito eh, duka kasashen mu za su yi amfani da shi. To kenan kun ga wannan sai mu ce ci gaba ne ga tattalin arzikin mu na Afirka. Kenan a kama shi arzikin Allah ya bada shi na ƙasa na kowa da kowa ne kuma kowa sai ya kama da ita gwamnati da su 'yan ƙasa sai an kama ake cin matsala amma duka in ya kasance bangare guda zai ce shi kadai zai ci to kuma nan akwai matsala kenan ita gwamnati dole sai ta haɗa kai da 'yan ƙasa kuma su ma 'yan ƙasa sai sun haɗa kai da gwamnati sai a ci amfanin arziki da Allah ya ba mu assalamu alaikum radio taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji da garmar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu na yi jinjina magana ga wannan matata ta man fetur ta dangote wacce shugaba muhammadu buhari zai bude a yau litinin to muna fata wannan matata za ta alfanar da za ta amfanar da al'ummar kasar mu najeriya baki daya daga ƙarshe muke addu'ar allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya na gode rediyo tara mai magana bilamina maji daga garmar hukumar ningiya a jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana dini filasuri jiyar lemo wakilin masu ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka da ke wakilta wannan ƙungiya a nan ghana da farko dai yau sauran kwanaki takwas ya rage mana a rantsar da sabon shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu mai jiran gado to ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon sauke nauyin da ya ɗaukar wa al'ummar najeriya in muka yi duba da yadda shugaba mai barin gado ya dauki dimbin alƙawurka amma ba tare da ya cika ba yau gashi daga 2015 zuwa yau sauran 'yan kwanaki ya rage masa ya bar da kujerar mulki to da allah da fatan za mu taya wannan sabon shugaba namu addu'ar allah ubangiji ya bashi ikon sauke nauyin da ya dauka ne magana zara dini fula su rijiyar lemo wakilin masu kira da sauraron rediyo na afirka da ke wakilta wannan kungiya a nan ghana Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio murya Iran POH sunana Nafi Baban Nafisa dan wale zan guduma tesa region de Maradi jamhuriyar Nijar daga nan birnin tare nake aika muku wanga ra'ayi yau ni ina so in kira ga shugabanni na kasar Nijar kuma abu ne da yake ci mana tuwo a kwaliya wani nan tambaye su ma nake menene amfanin man fetur na Nijar to abun ban haushi dan wata kasa da zai je sawo mai ya kawo kasar shi ya tace sarrafa ya saida ya sai ya biya duwanuma ya biya ya biya custom misali na kasar da zai je amma kuma a haka ya yi dan kasa da ke cikin kasa da ke da man kuma cin gaje shi saboda dan Nijar yana shan mai har ɗari da dala goma sha wani abu in ba Nijar ba a cikin ma Afirka wace kasa ce da ke domin fitar nata na kanta amma dan kasanta yana wahala akan harkar sufuri da sauransu to ya kamata idan ana yi dan talaka ne to ya kamata a duba wannan al'amura a ma talaka sauki shi yasa har kullum yan ruwa ruwa suna nan suna aikin su sawo mai daga wata kasa zuwa wata kasa musamman ma kasar jamhuriyar Nijar zuwa Nijar tare Najeriya zuwa Eh, Nijar saboda abin ban haushi ne idan ba suna kawa ba ma wata ran kai talaka baka da dala ɗari da wani abu da zaka je ka sha mai amma kana da dala saba'in ko sattin da zaka sha mai ka hita kai kabu kabu ka nemo ma ka abinci to muna kira ga shugabannin ƙasar Nijar kamata su gyara wannan al'amura tunda gaskiya kowa Kano ta ma daɗi ba kamar Alasan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana isiye manaja mai kabu-kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan kasar Nijar. gira biyar Iran na biyo mu shigo wannan shiri don mu ba da mu abin da yake ta tuwa ƙwarya yake mana yake faruwa a faɗin duniya. To masha Allah. Eh, da farko muna kira da Allah na annabi malamanmu na musulunci wanda Allah Ubangiji ya tsora musu nauyin da suka san irin daidai gwargwaro gwargwaron sanin da Allah musu ba za ƙazami kuna kace-kace tsakaninku a tsakaninku al'umma musulmi da ku yi fatakarwa ta tsakani da Allah annabi da Allah ya ce da manzan Allah ya ce amma ba a ringa tatal baki ba wannan malamai suna faɗi wannan suna faɗi ana ana maganganu a tsakanin musulmi tsakanin malamai da juna fi sabila irin abu bai kamata ba ya kamata a tsaya a fahimta juna ya kamata a tsaya a karanti addinin musulunci tsakani da Allah kuma ya kamata a faɗi gaskiya abinda Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadez shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyoyi na Afirka gaba daya sai tsokacin da nake son in yi jejjina ce nake son in kawo ma likitoci na tarayyar Najeriya waɗanda suka cimma matsaya tare da gwamnati ta tarayya muna jin daɗi kware saboda irin wannan cimma matsayi yana da fa'ida ga talakawa saboda in likitoci suka shiga wasu hali al'umma ce ke shiga kenan muna jinjina musu da su da gwamnati da suka cimma matsaya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 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na 126 idan dai ba manta ba a ci gaba wato da kawo muku tattaunawa da ke gudana tsakanin muhammad da mai masu jagora a tafiyar da suke zuwa lardin isfahan to a ma dai muna cikin jin irin wannan tattaunawa da ke gudana ne a tsakaninsu inda a yau za su je wasu daga cikin wurare waɗanda ake sana'antar da wasu abubuwa da suka hada da karafuna da dai sauransu wanda muhammad ɗaya daga cikin abin da suka birge shi shine yadda ya ga manyan kamfanoni da kuma yadda masu gudanar da ayyukan waɗannan kamfanoni suke matuƙar kwazo domin cin da kasarsu gaba sai kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za mu amfani da su a cikin shirin kamar haka. امروز یو ما آشنا می کنیم زمو بینا کو سنر صنعت انتاوا استان لردی هنری نه تاریخی نه تاریخی من فکر می کردم نی دا اینا زتن با این حال دهکا صنعتی نه صناعه قطب صنعتی babbar cibiyar masana'antu. Karkhane Masana'anta. Bozorg Babba. Mujtama'a san'ati. Kamfanin sana'anta. Zobe Ohan. Kamfanin Zobe Ohan. Alove bar. Bugu da ƙari. Ohan. Baƙin ƙarfe. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulot. Ababen samarwa. Fulod. Alminiyan. Digar. Na daban. آن تولید می شود انا سامردشی هر سال کوت شکرا بیشتر از پیدا بیش از سمدا دو میلیون میلیون بیو پنج میلیون میلیون بیر. تون تن بزرگترین مپی گرمه فولاد مبارکه کمپنن فولاد مبارکه جنوب غربی کدو مسویم آن واقع است شی یکی تولیدات abubuwan da ake samarwa. چقدر؟ gwargwadon yaya. An'bo. Nau'o'i. Felez. Ƙarfe. Felezi. Na ƙarfe. On tolid mikonad. Shi yana samarwa. To madalla, an dai saurari kalmomin da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri. To kafin mu je ga tattaunawar da tarjamata sai an fara sauraronta a cikin harshen Farisanci. Emruz shomara ba san'at ustan Isfahan اصفهان آشنا می کنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. تونز کما گاید دوان تنوات گدانا تاردا ترجمه از کن هرشن حوصا گاره ابنده می جاگورن که چه و محمد. شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. ایو زمی مکو بیانی اکن این لردن اصفهان فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. در این زتن اصفهان لردینه کوی نا ایکن فساها ده تاریخی درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست هکنی گمی ده هکن ون لردی ببر cibiya چی تا مسانه ایران. ایران پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم. کنن ایو زمو تپی و تا ببر مسنا انتا؟ بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم. ای پی za mu تاری زو آهن زوب آهن نه محصولات این کارخانه چیست؟ ودنی ابو ونن wannan یکی yake samarwa در این کارخانه علاوه بر آهن فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. wannan masana'anta banda bakin karfe tana samar da wasu abubuwa na daban wannan masana'anta tana samar da abubuwa da suka kai ton miliyan biyu a kowace shekara اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ wannan ita ce babbar masana'anta a Iran? خیر مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. a'a kamfanin fulade mubarake shine babban kamfanin ƙarafa a iran مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است مبارکه کمپنن فولاد مبارکه ما علبدن اصفهان یکی بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است ای کمپنن فولاد مبارکه یعنی کدو مسو مچنگ برنین اسپهن تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ ابو بنده wannan کمپنی نه مبارکه مبارکه yake samarwa sun kai gwargwadon yaya. کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از پنج میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را tolid mikonat. Kamfanin Folade Mubarake a kowace shekara yana samar da nau'o'i na abubuwa na karfe da suka kai ton miliyan biyar. da allah an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma waɗanda suke tafiya tare da shi da kuma wanda yake masu jagora. Ya ji dai cewa kamfanin Falade Mubarake ɗaya ne daga cikin manyan kamfanoni waɗanda suke samar da abubuwa na ƙarafa a cikin Iran. Idan ta wannan ɓangaren nema, kamar yadda mai masu jagoran ya bayyana masa, wannan shine kamfani mafi girma da ke isfahan da ma iran baki daya da ke samar da waɗannan kayayyaki na karafa to ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah ya kama a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar da ke gudana a tsakaninsu ba ma kan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri mai kuma abdullahi salo fata alheri tarbe mu a shirin mu na gaba. amma da yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Dan Allah ku kashe ni ba zan iya ganin wannan abun ba in na ta faɗa a rikice tana kallon Aminatu take take ta kuka suna ƙoƙarin rabata ta da zananta. kai ba ta gyaɗa wani ya faɗa a take na kusa da kofa ya ɗauke ta da bindiga har harbi hudu wani irin ihu aminat ta saki jikinta na rawa idan ta kamar zai zubo tana kallon gawar inna da ke kwance tana zubar da jini ido a buɗe tas wani ya ɗauke ta da mari wanda ya saka ta a take ta manta inda take duniya ko lahira ba su ma ta yi ba sai dai jinta ya karanci kamar yadda idanta suke ganin hasken wutar marin da aka yi mata sai dai ko kaɗan hankalinta bai yi nisa da jikinta ba bar shi ya fara yi bayan ya faɗa yana nuna baba da ke jiran a ce masa mutu ya mutu baba ya kalli aminatu da ke kwance tsirara sai kuma ya kalli mutanen kamar bai gane yarensu ba tashi ka aka ce ko mu kashe ka ya ta ce ya ta ce da ƙyar ya furta sai ɗayan ya saka bindigar ya halbe isa da ke gurfane kamar mai neman gafara yana kuka halbi biyu ya yi masa a kai ko ka yi ko mu kashe ka ina ruwanmu da yarka ce mu bai dame mu ba Aminatu ta runtsa ido da sauri tana jin kamar ta bude ta ganta a wata duniyar. Mutuwata za ta fi min sauki fiye da aikata abin da kuke bukace ni da in yi. Abin da ya fito daga bakin baba kenan. Wanda hakan ya saka Aminatu bude idon ta duk kuwa da kasancewar roba ta da tabbacin idan ta bude idon za ta ga mutane domin kamun ta rufe idon haske ne kawai take iya gani. sai dai kallon bai kare mata ba domin ta yi arba da fuskar mahaifinta da suka haske da katuwar fitila mai haske kai ba shi gyada idan suka ce a bawa mutum gyada yana nufin a halbe ka take ɗayan ya ɗaga bindiga da zummar harbin baba sai bindigar ta tashi ɗayan ya sake ɗaga wa ita ma ta tashi kaga wani tsohon shege samai wuƙa ɗayan ya faɗa yana buga masa kan bindigar sai biyu suka kama shi suka kwantar da shi ɗayan ya saka zabgegiyar wukarsa ya fara gagarawa a wuyan baba nan ma wukar bata kama ba shege samo dutse yau ba maganin karfe ba ko maganin mutuwa kasha sai mun kashe ka banda kallon baba babu abin da aminatu take ta kasa kukan hawayenta sun kafe kamar yadda zuciyarta ta wanke tas kwakwalwarta kuma ta zama fanko babu tunanin komai a ciki ba ta iya jin komai sai kalmar shahadar da baba ke yi duk yadda ta so ta kawar da kanta daga kallon yadda suke fasa kan baba da katon dutse sai ta kasa ko kwakwaran motsi wani irin sanyi ne mara misaltuwa ya taso mata ya baibaye ilahirin jikinta sai ta soma jin abu na mata yawo a cikin kai kamar hatsi baba ta furta da kyar tana kallon yadda suka rabe masa kai biyu a cikin ɗakin mahaifiyarta da suka harbe bayan sun kashe yaya isa tashi ki sa tufafinki ɗayan ya faɗa sai ta kalle shi duk da kasancewar hasken fitila baya iya barin ta ga fuskokinsu ba kuma don ta fahimci abin da yake faɗa mata ba sai don haska ta da ya da fitila yana kallon kwayar idanta kana kallon kwayar idanta ka san ba cikin hayyacinta take ba ɗayan ya kai mata bugun shuri a cinyarta saka tufafinki don ubanki maimakon ta saka tufafin sai ta juyar da fuskar ta ta kalli inda ya shure ta ta kai hannu ta taɓa baba ta furta domin har yanzu tana jin sautin kalmar shahadar da yake a kunnanta ɗayan ya fisgo ta sai ta miƙe tsaye sam ta manta a tsirara take yau ga ranar da bata kunyar ta ranar da ɗimautuwa da baƙin ciki suka saka ta manta babu sutura a jikinta wuce mu tafi ta kalli inda mai maganar yake tana jin kamar ta taɓa jin kalmar tas ya wanke ta da mari a fuskarta da wani irin zafi sai ta rikice ta fara kuka inna baba wayyo baba sakar fafinki ras ta ji abin da ya faɗa kuma ta fahimce shi hakan ya sa ta saurin nufar inda tufafin suke ta ɗauka sai dai a maimakon ta saka sai ta rike tufafin tana ganin komai kamar a mafarki ɗaya daga cikin su ne ya fisgo ta ya tura ƙeyar ta waje sai ta samu kanta da bin bayan waɗanda suke gabanta da bata sani ba ashe a sauran gidajen nan ma sun fito da sauran matan da suka rage tafiya kawai take tana jin kamar ba ƙasa take takawa ba haɗe ta suka tare da sauran matan da suke ta rawar jiki tsoro domin sun kasa su kashe kashi ne suna shiga gidaje kamar waɗanda suka fito yakin duniya kowa ya gan su haka karyar mutum ya ce ga iyakarsu sai dai ya kiyasta a kiyasinsa ya faɗi iya abin da idansa ya gane masa babura ne kowane da goyon mutum uku ɗauke da makamai wasu kuma mutum biyu ne a kai wasu kuma a kafa sun saka manyan samarin maza a gaba ɗauke da hatsi da suka kwasa ba aminatu ce kadai mace da suka tafi da ita ba sai dai aminatu ita kadai ce tsirara a cikin matan da suka kora zuwa daji kamar sun kori dabbobi haka suka saka matan a gaba wasu kuma suna daga gefe duk wanda ya yi kokarin guduwa daga cikin matan sai a halbe shi wasu mazan kuma suna bayan su aminatu dauke da hatsin da suka dora musu suna tafe suna dukan mazan a baya tafiya suke ta yi aminatu na rungume da tufafinta bakinta kuma bai daina furta baba ba da muryar da ita kadai za ta iya ji tana jin taka abu har ya huda fatar ta ya shiga cikin kafarta sai dai ko kaɗan tashin hankali bai bar da ta ji zafi ba to jama'a duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ana bikin cikar kungiyar tarayyar afirka shekaru 60 da kafuwa baƙi daga ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka sun fara tururuwa a birnin addis ababa na ƙasar habasha domin yin bikin cika shekaru sittin da kafuwar ƙungiyar tarayyar afirka shugaban cibiyar tarayyar afirka kuma tsohon firaministan ƙasar chadi musa faki ya yi bayani na yin maraba da bakin da suke halatta babbar cibiyar ta ƙungiyar tare afirka a birnin addis ababa ana sa ran cewa a yayin bukukuwan ƙasashen da suka halatta za su gabatar da jawabi akan ci gaban da ƙasashensu suka samu. sannan kuma za a gabatar da bayanai a kan wato matsayar ita kungiyar ta tare afirka nasarori da kuma kalubalen da yake gabanta a ƙasar labanan a yau ne ake buɗe bukukuwan ranar da aka 'yanto ƙasar daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila a yau alhamis 25 ga watan mayu daidai ake bikin tunawa da ranar da aka kori haramtacciyar ƙasar isra'ila daga mamayar da ta yi wa ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kutse a cikin labanan da ma mai yankuna masu yawa na ciki har ta isa birnin beirut a shekara ta 1982 a wannan tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi barna mai yawa inda ta kashe mutane tsakanin dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin a faɗin ƙasar mafi yawancin sufurarin hula tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ƙudiri mai lamba 425 da ya buƙaci haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta fice daga dukkanin yankunan da ta mamaye na ƙasar labanan sai dai hakan ba ta faru ba har sai da al'ummar ƙasar suka ɗauki makamai domin yin gwagwarmayar 'yanto da ƙasarsu inda a shekara ta dubu biyu ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan ficewa daga mafi yawancin yankunan da ke mamaye da su a yau ne dai wato alhamis can an jima jagoran ƙungiyar ta hezbollah ta labanin sai da hassan nasrallah zai gabatar da jawabi a kan bikin ranar kori haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan ƙasa gwamnatin chadi ta sake afuwa ga 'yan adawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku shugaban ƙasar ta chadi ya fitar da sanarwa ta yin afuwa ga mutane 67 da ake tsare da su bayan da aka kama su a wata zanga-zanga da suka yi a ranar 20 ga watan oktoba na shekara ta 2022 ta gabata har ila yau daga cikin waɗanda afuwar ta shafa da akwai wasu mutanen goma sha ɗaya da aka kama a watan disamba na bara bisa zargin yunkurin yin jun mulki a ƙasar wanda bai nasara ba tun a farkon watan afrilu na wannan shekara ne da shugaban ƙasar ta chad janar muhammad idris itno ya yi afuwa ga wasu mutanen su 380 sai kuma wasu 259 a cikin watan oktoba su ma duk an kama su ne a yayin zanga-zangar masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.